A wata sanarwar da hukumar shige da fice ta immigration ta fitar, hukumar ta bayyana cewa za a samu ƙarin kuɗin fasfo daga ranar 1 ga watan Satumbar shekarar nan. Hukumar ta ce, fasfo mai shafi 32 wanda yake da ingancin shekaru biyar farashinsa zai tashi daga naira dubu talatin da biyar zuwa naira dubu hamsin sai kuma mai shafi sittin da hudu, mai dauke da ingancin shekaru goma farashinsa zai daga daga naira dubu saba'in zuwa naira dubu ɗari hukumar ta ce ba wai haka kawai ta yi ƙarin farashin fasfon ba Ƙarin ya zama tilas ne ta yi shi domin sabanta shi da zai daidai da tsarin ICAO da kuma sauƙaƙa samun shi, kuma hakan zai bawa hukumar damar buɗe sabbin ofishoshin samar da shi. Sai dai ƙarin farashin bai yi wa 'yan ƙasar daɗi ba. Sunana Yakubu Garba. Wannan ƙarin kuɗi ya zo mana da bazata, saboda a yanayin da ake ciki yanzu bai kamata ma farko ma a yi magana kuɗin fasfo ba a wannan yanayin. Gaskiya fasfo ba zai samu ba sakamakon ko a daɗin ma a inda yake da arham ma kafin ka samu sai ka fi wata uku kana ta bibiya kana ta bibiya har yawanci eh, in su kola shim ne aka baka har lokaci ya tike suna lajita tanimu to ban ji daɗin shi ba saboda ba abin da ɗan najeriya yake tsammani ba ne ƙarin kuɗin fasfot matsalan guda biyu ne na farko idan kai za ka yi amfani da shi inda zaka je in bukatan kasuwanci ne ko karatu ko kuma fita jinya to da wanne zaka je da kudin jirgi da karin kudin fasfot ko kuma da kudin makarantar ko kudin jinyan. Rulwan Ladan ɗaya ne daga cikin masu sharhi kan lamuran yau da kullun ya ce irin wannan ƙarin farashin ba abin mamaki ba ne idan aka kwatanta da yadda farashin komai ke tashi a ƙasar. Maganar ƙara kudin fasfo a Najeriya lalle wayannan irin abubuwan ba sabon abu ne a Najeriya ko da an ƙara ko ba a ƙara ba wannan kuɗin inda ya dace ya je ba zai je ba yanzu idan muka duba kwanan baya wannan Mr. Ojo wannan ministan ya mai da abubuwan online har ana jin daɗi a haka matsalolin da ake samu shekara nawa da ta wuce har yau ana cikinta don za ka nemi fasfot ɗin baka samu ba. saboda haka mu abin da za mu ce wannan abun haraji ne za a samu ma ƙasa amma idan aka sami harajin ina harajin yake zuwa wajibi ne hukumomin su duba waɗannan abubuwan tsananin rayuwan ya yi yawa ko ina haraji ko an ƙara ma ba ganin ƙarin za mu yi a ƙasa ba saboda haka tabbas wannan abin yana da illa ga 'yan ƙasa duba da abin da mutane suke ciki a wannan lokacin kuma a ce an ƙara in fasfot na yi ƙoƙarin tuntuɓar hukumar mai kula da shige da ficen sai dai hakan bai samu ba domin ba su amsa waya da kuma saƙon ƙarta kwana da na aiki musu ba. 'Yan Najeriya da yana ci gaba da bayyana koken halin matsin rayuwa da suke ciki. Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.